الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى رسول الله السلام عليكم ورحمة الله من كما استدعوا أن يمتين صلاة وأن يبتد تقوى سقوة المحرم أيو سيكرة سلبورة الهدود أشرنا هدو bayan hidira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na yau na 11 ga watan uku shekara ta 2003 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulogun maram min adillatil ahka wannan kuma shine darasi na 118 za mu tashi kitabul jami'i babul adab kitabul jami' marubuta na hadisi sukan sanya irin wannan babban babi su ce kitabul jami' don ya kunshi al'amurra da yawa mabambanta juna kuma galibinsu suna da alaƙa da ɗabi'u ko halayya da ake so mutum ya rayu a kai a matsayinsu na musulmi dangin ayyuka na alkhairi da kuma waɗansu maganganu na alkhairi sannan da faɗakarwa da jan hankali dangane da dangin ayyuka marasa kyau ko dangin maganganu marasa kyau da haka dai sai kitabul jami ya kunshi irin waɗannan al'amura gaba ɗaya sai kuma zai bi shi babi babi sai ce babul adab babi ne da zai magana a kan ladabi da ake son musulmi ya rayu a kai rayuwarsa ta shi kaɗai ko shi da sauran jama'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشلته وإذا مرض فعده وإذا مات وإذا مات فاتبعه رواه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace haqqul muslimi al muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa guda shida ne na farko idza lakaitahu fa sallim alayhi idan ka gama da shi to kai masa sallama wato da ake bukata ko wanda musulmi idan ya gamu da dan uwansa su yi rigingeniya wajen yi wa juna sallama idan kai ka ci nasara ka riga shi sallama to shi sai ya amsa maka idan kuma shi ne ya riga ka to kai sai ka amsa maka domin da mai yin sallama da wanda ya amsa dukkanin su sun yi wa juna sallama ke domin lokacin da kace assalamu alaikum shi ma zai ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah wato kun yi wa juna addu'a ta idza laqaitahu fa sallim alayhi in ka gaba da shi kai masa sallama kaga anan babu ganin da cewa ka san shi ko baka san shi abokin ka ne ko ba abokin ka bane dan garin ku dan unguwar ku ko kuma ba gari ba unguwa ɗaya ta hada amma dai kaga alamar musulunci ta tare shi da ganin shi shigar da yayi a irin wannan gari naku masu yin irin wannan shigar musulmi ne sai kai masa sallama ko magana da ka ji ta sa ko ka gan shi yana ya ka taba ganin ya aiwatar da wani abu na addinin musulunci idza laqaitahu fa sallim alaihi da ka gama da shi zaka yi masa sallama ko ka san shi ko baka san shi wa idza da'aka fa ajib idan ya kiraye ka sai ka ansa abinda yake nufi da kira anan ya gayyace ka da Allah zo ka taimaka mu in dauki kaza in dora kan kaza sai ka ansa masa da Allah Allah ya arzuta da aure zan yi walima gobe kuma ina son da Allah ka zo lalle ne ka ansa bukatarsa sai fa in akwai wani kwakwaran uzuri da zai hana ka taimaka masa ko kuma ka ansa gayyatar da ya maka sawa'un ta walima ce ko ta wani abu da an gane ko wa idza tanfahka tanfahu idan ya nemi nasihar ka sai kai masa nasiha ki da Allah wani ina son zan yi aiki iri kaza ina neman aiki a wuri kaza ganin cewa kai layinka ne irin aikinka ne sana'arka da ka saba kana yi ba ni shawara ba me ya kamata in yi to a nan gudun tunda ya nemi nasihar ka dole ne ka masa nasiha ko zai shiga wata harka ta kasuwanci da kai kake ciki ka daɗe a ciki shi ko fare shiga ne wajibi ne ka faɗa masa gaskiya in ya nemi shawarar ka ka faɗa masa abin da ka sani na alkhairi ko abin da ka sani na sharri ka faɗa masa hanyoyin da in an bi za a ci riba da kuma hanyoyin da idan an bi za a samu hasara dan ya bi ya samu riba ɗin ya kuma kaucewa hasara in dai har yake wani faɗa mu to ya ɗora maka amana dole ka faɗa masa a matsayinka na ɗan uwanka musulmi kuskure ne kake faɗa masa an gane ku. da wani lamarin al-nusfu a cikin harshen larabci abin da yake nufi al kudus wato fatacciyar maganar da ba koyo koyo a cikin shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi maganar addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha har sau uku sahabbai suka ce liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina idan ka dauki nasiha a matsayin nasiha da muke fasarawa da ran da Hausa a gama sallah in tashi iya mutane nasiha to yaya ne wa Allah nasiha a ji abin da ake nufi da annasiha to ana al-ikhlas al-mu'amalatu bil ikhlas gaba ɗayan addini gudanar da mu'amala bisa ga ikhlasi to akwai mu'amala tsakaninka da Allah sai ka yi ta bisa da ikhlasi wace irin mu'amala ce tsakaninka da Allah bauta sai ka bauta masa ba da ikhlas to washiduhu ka kadaita da ibada kai da ba za ka hada shi da kowa ka mu'amalanci Qur'ani tare da ikhlasi a matsayin saukakken littafi wanda ba littafin da ya shi daraja ko kima kai imani kai imani da cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid kuma hukuncin da zai ne adalci kuma labarin da duk qur'ani ya bayar gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa samiul alim nasiha li kitabillah النصيحة لرسول الله كما أمرتنا أن الله بإخلاصه كايد بسيني عبد الله shi ne abdullahi kuma الله ولا جهل كما يد في دوتي في هذا الله بل علاقة دا وبنجي علاقة تباوى da mahalicinsa ba ta abokin tarayya da abokin tarayya abinda duk ya danganci ibada haƙƙi na Allah shi kadai za su alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka kike yi ta kullum ba yanda za a yi kalmar taimakon manzon Allah cikin abin da ba mai iya sai Allah ko ka roki manzon Allah cikin abin da ba mai iya sai Allah ko ka dogara kan manzon Allah ana dogara dai ga Allah ko ka roki manzon Allah ana roƙon Allah ne kadai kaga wannan shine ka mai da shi Abdullahi kenan ma'ana alaqatuhu bainahu wa bain Allah alaqatun bainal khaliq wal makhluq amma da kake rasulullahi to ka fi fita shi akan sauran gaba garin bayi da ne da kai da mu da su duk bayi ne amma daidai muke da manzon Allah samuwar ubudiyya a manzon Allah ta fi a wajen dukkan wani wanda ba manzon Allah ba da domin shi fi kowa tsoron Allah shi fi kowa da kawo da Allah inda za a ce a duniya Allah baya da bawa sai ɗaya to da manzon Allah ne ma'ana a ce bautar da mutum zai yi cancanta ta zama bauta guda ɗaya ce to saboda Allah ta mutu kowa da ka ce hula ma kama abdullahi ya wuri kado ya kunu da alihi limada ya ambaci shi da abdullahi zai makamin hudiyya an gane ku to rasulullah kuma ga ya tsara sauran gama garin mutane ke yana da kima yana da dole wa babu mursalina kaga nasiha ga manzon Allah kenan mayar da shi jaka da tsakaninka da ubangiji ba wata kofa ta shiga aljanna sai in manzon Allah ne nuna ba wani abu mai falala ko mai matsayi ko ibada sai abinda manzon Allah ya koyar duk abinda manzon Allah bai koyar da shi ba zai taba zama ibada ba duk yadda aka kare ta shi aka masa ado da kanti aka ko rubuta shi to ba zai zama karfafe ba man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu amwara ko manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta zasu shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah yace man ata ali dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda duk zai bin da'a zai shiga aljanna wanda ko ya kangare wanda kaga ya kike ashe kofar ɗaya ce ɗaya ɗayan kofar ta shiga aljanna ita ce ta hanyar manzon Allah duk wanda ba manzon Allah ba shi ma sharadi shine ya bi manzon Allah ina ba ta to kaga annufu kenan idan tanfahka tanfahu idan ya nemi nasiha ka kai masa nasiha wani faɗa min gaskiya cikin abu kaza sai ka faɗa masa gaskiya wa idza atasa fa hamidallaha fa shammitu idan ya atishawa sai ya ce alhamdulillah fa shammitu to sai ka gaishe shi an gane ku ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce mai ya rahmukallah shi kuma sai ya kara ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum amma lokacin da mutum ya atishawa sai bai ce komai ba to shi kenan ba za ka ce da shi rahmukallah ba ko ya yi atishawa sai ya yi salati ga annabi duk da haka ba za ka fi da fiyar hankali ba wai don salati ga annabi ba da kyau salati ga annabi ibada ce bal min afdalul ibadat amma lokacin da mutum ya hal mahallin wajen shi ne hamdala ba salatin annabi ba ko da mutum ya ɗauko wa kansa duk lokacin da ya atishawa sai ya karanta kulhu wallahu kaga dai surutul ikhlas ta gaba daya za ka fi da fiyar hankalin saboda abin da ya yi bid'a ba za ka fi da fiyar hankali ba ko ya dauka duk lokacin da ya tafi ya karanta suratul bakara ba abin da ya wannan wahala ya baya da lada tun da ba nan bai mahallin ta ba don ka'idar sai da idza atasa fa hamidallah fa shabbithu at-tashmit ko tashmit al-atif an taqula lahu yarhamukallah shi kuma sai ce yahdikum Allah wa yuslihu balakum wa idza marida idan ya rashin lafiya fa'uduhu sai ka je ka duba shi iyadatul marid shi ne zuwa a ga yadda mara lafiya wannan sunna ce ta sunnar manzon Allah sunnar manzon Allah wa idza mata fatba'ahu idan ya mutu to kuma sai ka bi shi ka bi da na'izarsa waɗannan haƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shida ba wai yana nufin cewa su ne kaɗai haƙoƙin da kowane musulmi yake da shi akan musulmi dan uwansa ba sun fa haka yawa an gane ko amma dai mafiya bayyana fitowa waɗannan ko waɗanda wato ainihin kowane mutum duk ka samu ba zai ce ya rasa yin duka guda shidin nan ba lokaci ya kasance ɗaya daga cikin guda shidin nan wani hadisi da imamu muslim ya rubuto shi wa ana bi bare da allah anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم متفق عليه manzo Allah ce unguru ila man huwa asfala minkum ku rinka kallon wanda yake kafa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku daina kallon wanda yake sama da ku fa huwa yin haka din ajdaru Allah tazdaru ni'mat Allah alaikum shine mafi cancantar yasa ba za ku raina ni'imar Allah gare ku ba wato kullum idan kana kallon wanda yake kasa da kai kar ka kallon wanda yake sama da kai to wannan zai saka rika gane ce Allah ya maka baiwa sai ya maka bugar da sai wani zo yake da mota shi ne bai da gefe ba dan yana cikin mota ya dadda glass to inda za ka kalle shi ba za ka gode da wani ubangiji ne maka take kama amma idan ka ga lokacin da zan yi taso ka rufe akan shi kika wani ya tsaya yana jiran dan ka kafa da dauke shi ya noma idan ya masa duka sai kuma an fara yi ka karasa gida to lokacin sai gane Allah ya maka ne ni'ima kullum abin da ake so ka kalli wanda yake kasa da kai ta fuskar matsayi kar kalli wanda yake sama da kai ta fuskar matsayi wannan shi zai sa kai wa Allah godiya to amma wannan a cikin al'amurra da suka shafi duniya amma a al'amurra da suka shafi lahira kullum so ake ka hango wanda yake sama da kai kan kalli wanda yake kasa da kai waye ji ka azumi waye ji ka karatun qur'ani waye ji ka halarta wurin karatu waye ji ka namul guli waye ji ka sadaka waye ji ka zumunci waye ji ka kyautayi waye ji ka hakuri da juriya waye ya ka aljihad at-tadhiya sadaukar da kai sadaukar da lokaci dan sai da addini gaba wannan ake so ka kalla dan ka ji kishin bari kai ba kai kai irin sa ko wanda ya shi dan a cikin lamarin lahira idan kana kallon na kasar kai to lalata zakai da ka ga wata kasa sai ka ba ba ne ba wani ba da baya sallah ba gaba to ana ana da kama sai ka daina sallah sai ka wani bayan ya daina sallah baya zai ka ce ba gani ba ni sallah ce ko ba na yi azumi azumi ko ina yi sallah ce kadai ba na yi ka kullum kana kasar shi kake kallon sun lalacewa zaka a addini mutum ba zai kalla na kasa da shi ba zai kalla na sama da shi ne dan mutum ya kare himma da kwazo wa fi zalika falle salatu da salatu amma a cikin lamarin duniya riga abin hawa gida mukami matsayi duk wannan su ake kalla na kasa da kai dan kai Allah godon abin da kai kake ci متفق عليه ولا حديث إمام البخاري ومسلم سكرته وعن النوافذ بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم وما دي في أنكر من الجماعات إلا سمعان الله سكال الدابري يكي لا أن الله عن البر دنجرة البر لماذا البر dangane da al'isim menene al'isim fa qala sai daga Allah ta albirru idan kana son ka san menene albirru husnul khuluq kyakkyawar shi ne albirru wal ismu in ka kana son ka gane menene al'ismu zunubi ko kayan laifi ma haka fi sadrika abinda duk ya maka kaikayi cikin zuciyarka abinda zuciyarka ta kira tsayawa wajen yi kana yi amma a zuciya ka san ba daidai bane to wannan shine sabo wa karinta an yatsala alaihi nas kuma ka ki ba ka san mutane su gaishe dan in mutane sun gani za su yi inkari kai ko ba ka so a maka inkari to wannan shine al-ism a gaskiya na kasan al-burru yana da ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'anar mu'amalatul khalqi bil ihsani ilaihim ammatan wa mu'amalatul walidaini khassa wato kyautata wa mutane gaba ɗayan mutane gaba ɗayan halitta ka kyautata musu kyautatawa ta baki ta yadda kar ka zagi kowa kar a ji sharri daga bakinka kar a ji kayawa wani ƙarya kar ka shiga haƙƙin wani kar ka zalunci wani da harkarka kar ka yi da wani kullum kokari kake faɗa mutane alkhairi wa qulu lin nasi usda alkhairi kake so ka faɗa kana tafiya kan kaidan man kana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan duk abin da zaka faɗa kana duba alkhairi dai sai ka faɗa in ba alkhairi bane sai ka yi shiru kaga kai ihsani da bakin ka al-kalimatu tayyiba da dadan kalma kana faɗa al-islahu bainan nas kokarin sulhunta duk waɗansu masu rigima guda biyu ba yi kokarin ƙara rigimar ba ya za a sulhunta su ya za a ɗinke ɓaraka shi ne aikin ka la sai da fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtiga'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajran 'azima al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar kullum aiki ne kaga ihsani da wannan ihsani da baka kenan ihsani da aiki duba mana lafiya ziyarar dan uwanka sadar da zumunci ko wannan ihsani ne a take da ka dauki al-gurba ba dan ne al-ihsanu ila al-khalq kyautata wa halittu gaba daya ko kuma kyautata wa iyaye a keɓance da haka ake cewa birrul walidaini birrul walidaini ne ma bi dinsa barra mudari dinka yabirru wato madadin albirru kenan idan ka tashi amu sai ka ce birra birra ummak ma'ana ka kyautata wa mahaifiyarka birra walidai ka kyautata wa mahaifanka ba ka ake kiran wanda kyautata wa iyaye birrul walidai ne an gane ko sannan albirru abin da sa ake ba shi wannan ma'ana ta kyautatawa sun hararo wanda suke faɗin Allah ta'ala wa ta'awulu alal birri والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى كذا البر أنا أقول لك الإحسان من الخلق التقوى هو ما عمل بينك وبين الله تعالى امتثال الأوامر واجتناب النواهي كذا هذا البر ليس الطواهر تعاونوا على البر وتعاونوا على التقوى كذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان wannan ya ɗauki aljihu da wannan ma'ana ka ta kyautata wa zama halitta kenan sannan ana fassara aljihu dukkan ayyukan da'a عند الله في ليس البر أن تولوا وجوهكم كذا من المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذا من إيمانه أما أن في تكون فسرة البر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إنسان إحسان لله ذلك باية بوجيه وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقال ibada mai sha'a'ir ne ta abudiya wal mufuna bi ahadihim idza ahadu mu'amalat kira da akhlaq والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kaga da albir da dauke shi da fadi ya shafi dukkan ayyukan da'a ya ran dauke shi a takaice ya shafi ne kyautatawa halittu to a nan gurin kaga fasara da manzon Allah ya masa a nan gurin fasara farko ko fasara ta biyu fasara farko wato birru shi da ne husnul khuluq wato kowa ya ji daɗin mu'amala da kake wato baya nagari da kyakkyawan mu'amala kowa na jin daɗin zama da shi a rayuwa iyalinsa makwabtansa danginsa abokanansa abokanan hulɗa wurin aiki makaranta duk inda yake da haka idan ya mutu kowa ta kai kike lokacin da ya mutu ya riga ya huta da dukkan matsalolin rayuwa dan duniya da har aka ji daɗin sa ba karamin wahala ya sha ba suka ce dan adam in dai har za a ji daɗin sa to shi kuma sai ya sha wahala in kuma zai huta to kuma shi ba za a ji daɗin sa ba kamar turaren wuta ne sai in ya sha zafi sai a ji kanshi <laughs> amma in baya bukatar wuta ba ba za a ji kanshi to haka dan adam yake to daga lokacin eh, da ya zanto dan adam yana da kyakkyawan hulɗa da mutane idan ya mutu sanar da zai samu hutu amma wanda kuma shi ba da kyakkyawar hulɗa da mutane shi ne samu mutuwa kan karan kansa ya ta mutuncin kuma ba zan zama ya ji mutuncin wani ya saba kowa ya kare dokar kowa ya kowa da kowa kuma hankalin sa kwance to lokacin da ya mutu shi kuma sai a huta to yasa da Allah ce mustarihun fara mustarahun biyu mutane iri biyu ne wanda zai huta bayan ya mutu da wanda kuma ba a huta ne an huta ya tafi Allah tsare aka ce wani mutane ba Allah ce ba ya mummuni na gari lokacin da ya mutu ya huta daga halhalin duniya da matsalolin rayuwa wa min al-mukrahu minhu yace ba wa wanda yake ba na gari ba lokacin da ya mutu istiraha minhu al-ibadu wal bilad wal shajar wal dawa hatta dabbobi hatta itace da yake bi daga kashin sun huta da haka ba Allah bai da cikin hadisi ma'ana abin da Allah ya ni'imta mu da shi na ni'imomin duniya da dare ina da zaka zama gindin ta kasha ni'ima ce ta ubangiji wanda kamata ya wanda zai ni'imta da ita wanda ya fi kowa yawa Allah da'a da kaddara wannan girman ni'imar to idan wani zana gindin ta ya dara ita wanda mutum ba ta sama kaba cutar da ita kake ita ba za mu ita wanda inuwar ba ta sa haka cutar da ita kake lokacin da ka zama karkashin ta ka amfani da ita wajen sabon ubangiji dala karta da zai su mauka da su da haka lokacin da ka mutu ta yi ta huta ala kulli hal abinda da ake nufi da albirru shine mu'amalatul khalq bil ihsani ilayhim umuman wa ila walidayhi khassa sai ta ba iyaye biyar cikin albirru al-ithmu kuma aikin sabo ba haka fil nafs da manzo Allah ce haka fil nafs haka wanda istaraba wa taharraka fil nafs wato shi imani kullum matsuwa ne allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum amma duk kishiyar imani ku kafirci ku rashin natsuwa ne aikin da'a natsuwa ne amma aikin sako ko rashin natsuwa ne ba yanda za a yi zuciyar dan adam ta samu hutu sai in yana yawa Allah da'a haka Allah ya ɗabi'antar da kai idan mutum ya saba wa ubangiji zuciyarsa ba zai samu hutu ko kwanciyar rai ba ko walwala ba sai yasa lokacin da mutum ke aikin da'a a daidai bisa da tsarin koyarwa manzo Allah sai ya ga jin natsuwa amma lokacin da yake aikin sako. wato sai rika samun damuwa a zuci wani lokaci ya san dalilin damuwar wani lokacin bai san dalili ba wani lokacin damuwar ita ce ya san wannan abin sabo ne shi ko ba zai jera ba ko baya san mutane su gane sabo yake kaga aiki ya same shi ya zai ya koyi kasa baya da kwanciyar hankali kenan wani lokacin a'a ya riga ya kangare ba kowa ba ya gaisu bai damu ba to amma matsalar shi ne bayan ya yi din sai ya rika tsammanin yin wannan abin zai tabbatar masa da kwanciyar hankali sai ya yi sun sai ga ake ba kwanciyar hankali a ciki damuwa ce a ciki shi ne ma haka fil nafs wato ko ya fado yake sai ka ji wannan radadi a cikin zuciyarka ba dadi a cikin ba dadi a cikin kuma wa karhita an yatsala alaihi da to a nan gurin da aka ce annas so ake nufi da annas akwai wanda idan kana shan barasa za su maka akwai wanda ba za su maka inkari ba irin wannan mutum zai zo tsoron su kake akwai wanda idan kana neman mata ba za ka yi inkari ba irin wannan mutum zai ji tsoron ka ne to su ne annas anan ashe ba duka kowa da kowa ba <laughs> a mutanen kirki yake wa karida yi tsala alai annas ai as-sulha'u min annas irin abinda ba ka na gari su gani na banza dai sun nuna da ka ba amma mutane gari ba ka son su gani ina ba ta da. Na ga wani Allah ya jarrabe shi da nisan sigari idan ga mutanen kirki ne ba shi bayan da adam sai wani yake tuye ta amma yana tare yana tare da kai Allah ba ni kun abin ba ni biya ba na ba ko ba ba amma da ya ji ne eh, sai gina wai koyewa ba ya san kire to wannan sune Allah su dan da wancan su wadannan ba nasu bane a cikin nan wato sun samu intikasa a wato ta harkice ta yadda abin da yake ba daidai ba sun mai shi daidai abin da yake daidai sun mai shi ba daidai ba ma'ana أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا عندك منكر يا زوم معروف معروف يا زوم inda zaka ce dan za a kaza sai ka kawo baki wai shine zai kaza ba ka ji ono baki suke ka ce kaza din da muka ina fata an fahimta kaga wannan kai da'a aure ya zama shine munkari sabo kuma zama ne to wannan Allah ya وعن ابن مسعود رضي الله عنه وانت حديث دي امام مسلم يرويته وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وانا حديث عن كذلك عبد الله بن مسعود الله كان يدعى بريتي يتي مزال الله اذا كنتم ثلاثه ان كنتم تكونوا كنا زوني fala yatnaju fulani dole al kar guda biyu su fito su za su yi gane ko su koma gefe guda za su killace su tattauna wata magana dole al'asar banda daya hatta kalli bin sai ku bari sai mutane sun zo da yawa an gane ko an samu na biyu an samu na uku na hudu na biyar sun zo to don kullum ko koma gefe ko ko wani ba amma ko uku guda su fita ya guda Allah ne na san ganin ka da Allah hakuri sai ku koma gefe kuma kuna ta tattauna kaga dole ya samu a amma idan shi ba ba shi dai bane akwai mutum a wurin biyu ko uku ko hudu lokacin da kuma ya kuma nan cikin tattauna damuwar da zai samu na bai san me suke yi ba yanzu babu ita dan shi ba suna tattauna ko ba ya iya yi wa ku samu damuwar ku san mai suke tattauna ba amma idan shi kadai ne fa abin da ya dame shi da yawa shine ba za ku yi hakan ba hatta ta takhtalitu bin yi har sai kun garwaye da sauran mutane da yawa ta yadda ba za ku bar shi kadai ba min ajli anna zalika ku hikimar da ta aka hana mutum biyu su gane su gane dan dan hakan zai bata masa rai to shi yasa wadansu suka ce idan a ɗabi'ance kun san hakan ba zai bata masa rai ba mu kawai tunda manzo Allah ya faɗi ilmin nahi wato dalilin da yasa aka hana domin da ce idan kuntum salata fala yaknaju sunan da sunan akar wannan hali ne menene illatun nahayi abin da yasa aka yi wannan hannun min ajli anna zalika yuhzinuhu domin hakan na iya fata masa to amma idan kun samu tabbas ko da rinjayen tun cewa hakan ba zai bata masa rai ba sai kuma ko ba ku ya halatta kuma ba halatta ba ya halatta da wanda illatun nahayi ce wannan idan an kawo hukunci tare da illa kaida shine al-hukmu yuzuru ma da illatin yuzuru wa adama إذا وجد إلا وجد الحكم وإذا فكرة إلا فكر الحكم دائما حكم في الشريعة يرى تسيا تعالى سببه إذا سببه يزوج حكم في جنابه إذا سببه يزوج حكم في بايع على المثال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى واجب ne mutum ya azumi watan ramadan tunda Allah ya ce fa man jahada minkum sahara falyasum to amma sai kawai gari baka da lafiya ya halatta kaji ko halatta ba ya halatta kaji mene sanadin da ya halatta maka yanzu ka ci abincin da na cikin azumi rashin lafiya ita ce illatin hukuncin hukuncin ka halatta cin abinci da rana mene ne sanadin wannan hukuncin rashin lafiya idan akwai rashin lafiya akwai hukuncin idan ba rashin lafiya ba babu hukunci ne yasa aka hana mutane guda biyu su koma gefe su yi gane su gane daya da haka zai bata masa rai idan ran kuma zai bata fa cewa su koma gefe guda da za a hana su ina fata kun fahimta wallahu a'lam muttafaqun alaihi wallahu li muslim wannan lafazin da imamu muslim ne wa an ibn umara radiyallahu ta'ala anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da gare shi ce manzo Allah ce la yuqimu ar-rajulu rajula kar wani mutum ya tafi wani mutum yin majalisu ne daga wurin sa an gane ku dan shi ya zauna sun mai majalisi fihi sannan shi ya ce zai zauna a wurin walakin tafassar sai dai ku dan bubuda shi ne tafassar ku dan bubuda wa tawassau ku dan yalwata a dan matsa an gane ku banki mutum uku sun zo a tana zaune a kai sai zo na hudu ya zo sai ce kai ka kamar wani ne zaune a wajen kila dan na ganin ya girme shi ina dan yana ganin shi yawansa ne an gane ko za a ce bai halatta ba sai dai kace a dan matsa to kuma idan an ce a matsa kai kuma ba a san ka ki matsawa so ake ka matsa da inda Allah ce idza kana lakum tafassahu fil majalisi fafsah idan an ce ku dan matsa to ku dan matsa yastahi Allah lakum kuma Allah zai dan matsa muku ya dan buɗa muku ba da idan muku buɗa muku ba za mu dan kuma an gane ku wato kaga wannan duk ladabi ne da zaman tare domin mutum zai ji ba daɗi kawai ka tashi ka zauna a wajen to amma in shi ne fa zai girma ka sai tashi in ce zo ka zauna shi ne ya gina ma tashi ba kai ka tashi ya halatta ko bai halatta ba in mun kalli wannan hadisi ya halatta da ba cikin wannan hadisin abinda aka hana kai ka tashe shi amma in shi ya karanta ya tashi ke zo ka zauna ba a hana ka ba to sai dai duk da haka matsawa in ce tafi a dan matsa da a dan gyaggyara yadda nan zai shi kowa shi ya fi sama da wani ya tashi wani manzo Allah ya kasance idan ya zo wuri inda aka bari na karshe ba kowa sai zauna a wuri ba ya tashi wani ya zauna ko bai damu cewa sai wani ya tashi kuma ya ja zauna a wajen ba sallallahu alaihi wasallam amma da zahirin wannan hadisi ya nuna idan mutum ya tashi shi da kansa kai ka zauna to baka shiga cikin halin da wannan hadisi ya zo da shi ba ana maganar cewa akwai mota mai lamba AE 385 MFA lambar mai sauke dan ya rufe hanya da Allah mai wannan motar idan ya ji ya je ya gyara fakin dinsa ya rufe hanya wannan hadisi mutafaqun alaihi wa an ibn abbas radiyallahu anhu to yanzu kamar misali ana zaune a nan cikin masallaci sai wani alwallar ta walwale sai ya tashi je ya canza ya gyara alwallar ya dawo kafin ya dawo sai wani tsare masa ya halatta ya tashi ko bai halatta ba ya halatta ba za Allah ya ce dukkan mutumin da ya tashi da wata bukata idan ya je dawo su to shi ya fi cancantar wannan wurin sai ka tashi ka bashi wajensa an gane ko to kama wuri a masallaci ba ya halitta ko imam al-qurtubi yace ya halaka ku duba cikin tafsirin qurtubi cikin wannan aya da muka fassara idan kan kun tafassaru fil majalisi fa sahih sai dai sai dai idan za a fara sallah dai mutum bai zo ba ba za a jira shi ba sai a cikin wuri an gane ko dan ba za a kyale a ce da a nan kan wanda ya shigo wurin wani ne a cikin sahu an bar wani ba kuma ba zai yi dole a amma in ba sallah aka fara wurin ta ya zo shi ne da na'a eh bayan ne eh idan an yi sallah sai ya zo a bashi wajen sa ba ya kama wani ba an gurdu ne fada <laughs>

amma wanda ya fiye tafi ne akan al'asul al'ibaha وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو ملئقها متفق عليه ولا حديث أنكرته wato ainihin daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum ta'aman idan dai daga cikin ku ya ci abinci fala yanka hayadahu kare ce zai share hannunsa ko ya goge hannunsa hatta yal'ataha har sai ya sude aw mul'iqaha ko a sude masa ba zai sude masa gida ba da ku ya halatta ya laƙa hafi da kansa ya leƙa ha ko ya ya bayar a suke masa mutum alai ma'ana wannan na nuna ladabi na cin abinci lalle ne idan mutum ya ci abinci da hannu ya kasance ya saka hannunsa kuma zai kuma ko da abincin da zuci kuma bayan ka ci abincin da hannu kuma ka hannu ka kuma lalle ka suɗe kwanan kuwa dan manzon Allah ce ba ku san ba a ina ne albarkar take yace galibin albarkar abinci suna karshen abin da ake bari a kwano shi yasa sai ka tsaye kwana idan ba ta tsaye mutum to kamar albarkar da za a yi wanke take a yau wani wanda wani ke ga ta abincin zamanin da ake irin da abubuwa a to suna buƙatar kaga ne mu ce a yi cewa fitina to lillahi wallahi duk arabu da wannan ƙaryar ƙwarai da gaske in dai mutum muna son albarka abin da za mu yi kenan idan mutum ya yanka ba za mu ce ya haram ba dai ya cire cokali ba za a ce ya haram ba duk cewa na ɗauke rubutar rubutun da Usman yana da sa abin da kuma bid'a ne wanda ke ake bid'a makaruniya amma amma ni shi ta yaya ramin ba amma ne mafi alheri wanda ya tuna hannun kan lalle shine da dace da wannan albarka idan mutum bai tuna hannun ka gaba tuna hannun so ba zai kwanan ba to wannan albarkar da ke karshen kwanan kuma kaga bai samu yayi ya tuna cokali daga baya zo su ɗiko eh shi yasa tun farko ake son ka zuba daidai yadda zaka ci ladabin cin abincin annabi baya cin abincin sai ya yi yunwa kuma in ya tashi sai ya zuba dama kasa ake kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya lumbashi mu kuma gaba ɗaya kuma mu sa abinci gaba ɗaya wato idan mutum zai bi ka'ida ta manzon Allah sai ya samu hutu a cikin rai kuma ina da dama daga cikin tutuka ba za su kama ba inda mutum zai jarraba bin sunnar annabi wajen ci da sha sai da cutuka ba za su kama shi ba dan galibin cutuka da kama da ke kama dan adam daga abinci ne da ruwa da kuma iska shaka daga nan ne an gane ko na'am idan a a'a wannan idan kaga an ce a bar ma yaro to kamar abincin ma bai wadaci kowa da kowa ba sai man ya ci girma wanda babu da karamci ne to amma ba ka da idan ka san albarka ka iya cewa yaron ya ce ya kai ka sai kwana ka dai samu albarkar kenan ko ba haka ba to ai wajen abin da ya shafi neman falala ba a ifari a harkar duniya da aka ce wa yutiru da ala da wa law kana biyu wannan a harkar duniya ke amma in wajen neman falala ne sahabbai kowa baya barwa dan uwansa wani abu shi wasu yake shi ne shi yasa lokacin da manzon Allah ya fara ruwa wanda yake daman sa dattijo wanda yake hagun wanda yake daman sa saurayi wanda yake hagun sa dattijo da kaida in ka fara ruwa zaka mika wa jama'a su sha dama zaka fara to sai mun san yaga wannan saurayi da daman sa ga kuma da tije hagun dan sai ke cewa ka yadda in fara ba su ce a manzon Allah zai yadda ba ba da kana ita ka ba ita ba na yana san wannan falalar ta shi ya fara ta da kan manzon Allah sai ya sa a bayansa to da nan babu isari kamar ta hanga ne a nan wurin baya isari dan ka ta hanga ba sai ka hanga wani sai ka koma ya kai tawadu ka koma ya sa da kai ba an tawadu ba ina so shi za zo da wuri sai fa in saitin liman ne wurin da idan za ta rikice ana san wanda zai zo wajen wanda zai taimaka liman sallah ta gyaru ne to a irin nan ne idan wani zai kanka ne wajen bayan bai tantance ba Abdullahi da Mas'ud idan ya zo ya gamsu yana iya cire su ma sai ya shiga wajen yakan zama masallaci ga masallaci ta wani gaba ya shiga sai ya duba da kuma wani kansa babu lafiya ce sai ya wajen saboda baya da kamala kuma ya tsaya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wato kaga daga cikin ladabin cin abinci ku gane na farko akwai wanke hannu manzo Allah yana wanke hannu kafin ya ci abinci wannan sunna ce hadisin da sa'i ya rawaito sannan kuma ga basmala basmala da mutum zai ce bismillahi ba sai ya karasa ar-rahmanir rahim ba sannan kuma sai ya ci da dama sannan kuma sai ya rinka cin abin da yake bi masa an gane ko sai kin kaza ka ma ci idan kuna ci ku da yawa akwaci daya a dawo daya sai ka rinka cin gaban ka sai dai in akwai wani abu ne a gaban wani wanda kai babu a gaban ka sai ka ci dan Allah dan ko maka in ya ki ko maka dan san rai sai kai ka mika hannunka ka dauko wancan abin babu ne saboda anas dan malik ya rawaito hadisi cewa wani tela ya shirya wa manzon Allah liyafa a gidansa yace manzon Allah yau a gidan Allah ta abincin rana manzon Allah sai ta fada anas dan malik sai aka kawo abinci akwai gurasa a akwai abin nan kai kabewa a yayyanka ta an yi miya da ita to manzon Allah yana da san kabewa an dan malami ce ina ganin manzon Allah sai bin ka gaure yake da tsincewa wannan sai nuna idan ka ga wani abu da kake sha'awa a can da mallami wanda kai babu a gaban ka ka iya dauko amma in zahirin abincin duk ile ɗaya ne to gaban ka kadai zaka ci ina ba da gobe ana dan malami ce ni ma daga nan duk inda ya bai sai ko walima na je na gada kabewa ni ma sai in yi ta hunta kawai yana cin kabewa bai sani ba kawai da gama Allah ya cin kabewa saboda san manzon Allah to bayan mutum ya gama kuma ya sude hannu ko bayan ya sude kwano bayan nan kuma sai ce alhamdulillah sannan kuma sai je wanke hannunsa wannan ladin bantan abinci kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. ليسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي حديث إذا أبو لنا أن ذكر الدابرين جيتي التي ليسلم الصغير على الكبير يسلم أصله في فعل مضارع إليه لام جنس جاتي سودا كلا لام الأمر فحولته من المضارعية إلى الأمرية فتنجى في ذلك كبير جنس فعل مضارع في فعل أمري an gane ko idan kake li yakun ahadun minkum kaga asalin sa yakunu ne da ka fitar da lam ta zanto lamul amri sai ka canza shi tashi daga fi'il al-amri ya koma a daga fi'il al-mudari ya koma fi'il al-amri li yusallim ar-rakibu an gane ko li yusallim as-sabir kai al-kabir lalle karami shi zai wa sallama idan an haɗu mai karancin shekaru shi zai na sama da shi sallama wal maru al-qa'id wanda yake wucewa shi zai wa wanda yake zaune sallama wal qalilu al kathir yan kadan su za su yi masu yawa sallama idan haka an gane ko to a nan gurin ana wannan shine ladabin da musulunci ya koya mana wato kaga akwai girmama na gaba nan cikin musulunci duk mutumin da ya tsara ta shekaru yana da kyau ka mutunta shi da kimar kashi sannan kuma kaɗan su ne za su yi wa masu yawa sannan kuma wato mahayi shi zai wa warraki ba alamashi wanda yake mahayi shi zai wa mai tafiya kasa sallama ba na kafa ne zai ga wanda yake sama yake suka a kai na saman kai zaka cewa na kafa assalamu alaikum idan shi yarda kai da laifi ba amma ga kaida kai ma ka fara yi an gane ko wa an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yujzi an al-jama'ati إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي jama'ati an أن ahaduhum rawahu ahmad wal bayhaqi wa an karɓo daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah yace yujzi'u 'ala al-jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum ya wadatar da jama'a in sun yi sun samu wadansu mutane dayan su yayi wa wannan mutanen sallama muna tafiya mu biyar sai muka zama ka samu jama'a idan nace assalamu alaikum ba sai sauran hudun su ma sun ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba daya idan yayi ya dauke wa sauran wa yujzi'u 'ala al-jama'ati ya isar wa jama'a kuma an yarda ahaduhum su da aka yi wa sallama in suna da yawa in ɗaya ya ce wa alaikum assalam su ma yayi ba sai kowa ya ansa ba ina fata mu yadda da yake yin shudu inda za mu zo mu biyar muna tafiya sai mu samu mutum biyar ne ɗaya idan nace assalamu alaikum shi kenan na ɗauke wa wanda muke tafiya sauran a cikin sun ɗaya cewa alaikum assalam ya ɗauke sauran amma ina zan ce assalamu alaikum duk sauran su faɗa su ma assalamu alaikum assalamu alaikum su ma wancan su ma duk sauran su ce wa alaikum assalam wa alaikum assalam wannan ƙarin alkhairi ba laifi ake ba قالوا الدعوة ثم الصلاة من صلى الله عليه الدعاء في ذكر أجوى الجنة ولا ما بعد من وما حديث رواه البيهقي رواه أحمد البيهقي إمام البيهقي دعا في سبري يوسف الله حديث لسه وعلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحباء بينهم أظلة الأمر لنا أعزة الأمر لنا أعزة الأمر لنا ولا يصاف من الأمر har yanzu ana bukatar a samu wannan to yake musulmi za su yi wannan lokacin da musulmi ya kasance sun san addinin su kuma suna ayyukan su a yake lokacin da ko kafirin da ganke ya san cewa in ya ganke ya zama gaskiya ya zama rikon amana bai ga mutunci ba bai ga barawa ba bai ga dan dambara ba lokacin da idan ka zo kan titi shi ya san ba sai ka kauce shi ya kamata ya kauce fattarruhum ila abnatin haka manzo Allah ya ce ku zaka da cikin kai ku dango ya koma gefe guda don mu sai yi ka taho mutum da mutum kai kana mutum zai gina kaɗi Allah akwai aiki wanda muke ma'ana akwai bukatar rayar da musulunci nan sai a aikace to wannan ko idan haka za ta yi idan kafirai suka tabbatar cewa dinnan mu dinnan masu gaskiya ne mu dinnan masu rikon amana ne mu dinnan masu akida ne ta gari mu dinnan ba sa mana kwarjini mu dinnan muna mutunta addinin mu ba ma taɓa ɗaukar rikon da addinin mu kaskanci ne ko ƙauyanci ne din nan ba su da abin da za mu koya a wajen su na rayuwa da zai burge mutum sai su koya a wajen babu da a yi musayar ilimi na rayuwa dabarun kasuwanci dabarun noma babu da a yi musayar wannan amma dai kasu ta kuma da izzar ta musulunci ba ta take ba wannan shi da abin da zai burge su ne su karasa a duniya a mataki na shugabanni da mataki na ƙasa mataki da shugabanni mutanen da suna ganin cewa wato ka faɗi musulunci ma wani lokacin abin da sai ka rika muku yayin za ka iya zuwa ofis ɗin wani babban jami'in gwamnati kirista ka samu cewa kalandar da ke bayan sa saitinsa ta cutu da cross a jiki sarkar da ke wayarsa cross a jiki agogonsa cross kan tebur ɗinsa cross amma kai kana zai kowa ka ajiye dardumar sallah don a ce mata fanatik ne dardumar sallah za ka ajiye a ɗaki a ofis ɗin da wani idan aka kira sallah a baya ta kafin dai ruwa ne amma ba duk kuma ruwa ne da ya san zai da shi kuma tun da shi kira zai ne abu da kuma ya kira sallah har kuma tun da ya zai sallah amma dai ba wai hamsa ko wani kuma suna kona sunna sai waɗanda Allah ya ba su idda ta musulunci sai waɗanda Allah ba su fifi addini su ne za su mutu ruwan shekara goma sha biyar da suka wuce baya ga wani kan tona kamar kuma zuwa ke wani kano abin da ministan wato shi yake fitowa kira sallah karfe ɗaya sallah kusa da zai kare masallaci ya rara su kira sallah kada ai dole kowa duk ba neman kun gida karamar hukuma suna ta sallah dole ku sa ki ba kai ba kan fara kuma da kala bari kaga dole sai an da wadannan ustazi a cikin kai inda ne gida ustazi ba da Allah ustazi amma ko sa kyale in duniya suna masu daga mun kawai jiki sai mutum an dawo daga ofis zai hada irin can ko tana ranar kuma faduwa kawo ku sallah ila ilmin nazar wa zikrin Allah illa dan sai ranar ranar dan da faduwa kana hada sallah azhar da asr a lokacin kuma in ka zo ka ka hada magariba da isha'i الجو بين الفلاتين ويجري فجر ولا مطر ولا ولا ولا ولا ولا بكر أعزائكم بالشريعة بكي أحد أصلى بدأ بكي بأي سأل لكي بأي أصلى malamin malamin bid'a yana da illa kare da ya ai in ma ma in har malamin ba yayi ya kasance kana mu'amala da shi da yake da kore sunna ba ya da bid'a a abu ba suna ba ne laifi da amami ya kuma ba amami ya yi kita والدعاوي ما لم تكن عليها بينات فأبناؤها أدعياء فأصحابها أدعياء معنى دون دعوة a كنت سنة a الرسول الآية كتير a جنت آية كتير أنا ما دعوة كما يتبقى إلا درجة a takaice dai wannan lalura ba a farawa yahudawa da nasarawa sallama sai waɗansu suka hujja da wannan cewa ashe in su sun ya halatta an in kirista ce assalamu alaikum ya halatta ka sai alaikum salam haka abdullahi da umar yake haka abdullahi da azumi faɗa yake dan wannan hadisin abin da yake kar ka fara musu in su sun fara ka iya ansa amma sauran kafirin da baya cikin yahudu baya cikin nasara gudun ki tsantsa gudun ki tsantsa dan addinin gudan dan addinin wannan ko ya ce assalamu alaikum ba ka amsa masa ba tunda shi ba a yi sallama ba daya cikin hadisi to ka gani wannan shi ma na dubba ne na sallama inda dai na kasa zai wa bakana a wa umma nufin karamin gole kuma zai wa babbanan wanda yake fara zai na kasa yan kadan za su yi wa masu yawa kamar yadda na gaba jiyoyi sannan idan mutum ya bugi na ko ba kowa zai sallama an gane ko sallama tana da farla abu tafai nan zuwa mana yadda yake na yi hoto na yi hoto abdullahi da umar sun ka gina kasuwa abin da kasuwa ya ce babu wani mai kayan kobi ko wani marini ko wani tela ko wani mai duk wanda ya gama zuwa zuwa ta sallan yace aka yi sallan ba gama zuwa kasuwa ba ɗauka wani abu za mu saya ban ji kafin komai ba ban ji kayi kaza ba ba ban ji kafa ko alfiya a wurinka ba sai ya taɓa shi ya azaba ƙuri إنما نخرج من ya a nagulan babin wanda zai je ya yi sallama ya tafi kawai wani mutane sallama ya dawo. <laughs> Kuma ga ana tsammanin kisa sa annabi idan muna tafiya sai ita dukiya ta raba tsakanin mu sai wadansu suka da damar da wadansu suka da hagu sai mun sake cewa jira assalamu alaikum assalamu alaikum tare da kuka wannan ya ke wata bayan wannan ya ke ta sai sun sake yin jira sallama ya halatta ya ba su sallama kuka da kira karta ya halatta ya sallama asar al ke ba su da da da da imam ya ba ya cikin haka da ya ya ya mutane suna zaune yawa sallama ya da dai yake yasa kike ya kamar da wasu mutane ke gani a saboda ya sa wani turare na mata mata aka sani da sa turare yasa ya da ne ke ba sallama ina ba ta fahimta wa alaikum salam wannan tambaya ce mai kyau wato samun abu da gariyan daban aikata shi a maliyan daban abinda duk mutane da yin babin da muriyat ne muna karanta yadda abu yake cikin hadisi amma a ina za mu sauke shi a aikaci to ne kullu da kalin da kalin kuma da malamin balaga ke ko wani yana da irin maganar da ake maka an bai ku lokacin da wasu sun yake wannan hali a madina ga shi ga sahabbai ga ne dan da mutum yana da karfin da ba auna da suka bayyana fasikai to amma yanzu idan ba za ka yi mu'amala da kowa ba sai adalin fasiki da za ka yi mu'amala da kuma za ka yi mu'amala da zai wahala da gaske to a nan da yau sai ka kalli maslaha akwai wanda yi masa sallama din nan za ka buɗe kofa na tsakanin kai da shi har ka dawo shi daga kan fasikancin ka za su kan daidai akwai wanda rashin yi masa sallama din nan ita ce ta dacewa da shi kai ne za ka auna ka gama amala wannan fahimta wannan kira kira fiqhul da'awa ka fahimci fiqhul da'awa ba ka wanda babba da gida yana da matsayi a unguwar jama'a suna sauraron shi yau da ba da gida yau da ba da waɗansu abubuwa ne na hasiya da yake da shi da yake karkashin sa to wannan baka da maslaha in kai mai da'awa ne dan ana son mai da'awa ya rage adadin abokan Allah da kowa sai wanda suka zama dole suna adawa da kuma adawa da gidin dindin kafirai wannan za mu yi kai dole kai adawa da su yin adawa da su kuma ibada ne wani yake bikin girma haka Allah ce ki ji ba da abin da yake to amma dukkan wani wanda yake karkatacce zaka kokarin ka fayar da kuma ka gargadan hali a tafi a yi gyara a tafi a yi gyara a tafi ana tafi ana gyara haka ake in ya gida Allah ya ji gobe da shi da har gida je biyu ne biyu da shi da gida ba da lafiya duk da yake da ba da lokacin da yanzu sallama da za ta yi dole ma kide ba za ta dole ma a akwai kuma lokacin da ke sallama din dan ta buɗe kofa tsakanin kai da ke ka samu zaman faɗakar da misali mutane suna zaune suna bude su ko suna karfa wata mari suna yi masu su lokacin da ka sallama kila ba za su ji ba kuma da ta yi da amurka kila kuma kana shahar kamar da wasu suna su zaune kuma ya san gaji lokacin da muka fara kamar da jiki mun dole kuma ya fara gajiya Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kina ba ta kula da wani kina ta wannan kike da a buɗe kofar hira wannan ne da kawai da sallama da kai ya baka damar yin zuwa ka kina ka faɗa masa da kai ya amfane shi ba wani kai za ka kalli maslaha ta da'awa lokacin da kai kowane ne وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله وليكن له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليكن له يعيك والله ويكون ذلك أخرجه البخاري وأن هذه أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي بنت أنت يا أتساوى فليكن الحمد لله فيك الحمد لله وليكن له أخوه بل يعيك ويكون ذلك يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله ليس في kai atisawa kace الحمد لله ilaha illa في yarhamukallah falyakul lahu to to shi ne sai shi hadisi Allah ya yi balak wala hadisi رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشربن أحدكم قائلا أخرجه مسلم ولا حديث لا مسلم يروي قال الله يقول لا يشربن أحدكم قائلا كالتوكل تذكر الزوجات الله يقول a wata riwaya da ke cikin mutum din arabi ce laha annabi sallallahu alaihi wa sallam an shirbi qa'iman a wata riwaya zajjara an shirbi qa'iman manzo Allah ya nazara ya ya ga hankali da gaba da shan ruwa a tsaye to Allah da sai ruwa ko da duk da musulunci ya kama da kafin da cikin su na farko kar mutum ya fa tsaye lalle sai ya tuba na ya a za iya ganin da a ka'ida wani zama da sai aiki suka zama nan kuma maganar manzon Allah idan aka samu kin kuma tsakanin aiki da magana ana gabatar da magana ne bisa da ne aiki dan aiki ya iya yiwa kususiya ne ne amma abin da ya magana bai ta yake ba waɗansu da suka ce a'a sai fa in ya zanto akwai lalura dan akwai waɗansu ɓangaren hadisan sun nuna manzon Allah ya sa a tsaye ne dan ruwan yana cikin salka ka gani ko yake bakin teka da bakin teka bayan da za a yi farka tana rafiya a yayin jikin wuya shi kuma da kuma ya buɗe ba ke sai wani da gaba ba da kuma haka da kai ya da to babu abin da zaka ɗaya miliyan ka sai ka bakin ka da daga tsaye ko a duke ba ka ba ka tsaye ba wannan ba sai ne idan ka samu cikin yanayin baka da wannan amma ka samu da zaka ɗaya ruwa din ka koma gefe ka tsaye na ko ka zauna ka sha to shi da abin da ya kamata kai kuma da bayan Allah ya faɗa cikin wani hadisi yake wanda suke shan ruwa a tsaye wanda yake shan ruwa a tsaye ba ya san me yake sa ba ya gama shiga ne a baya aka faɗa cikin wani hadisi idan ya hau a wata ruwa yake cewa mafi alkhairi da ɗayan ko idan ya sha ruwa ya gudula kar da kuma shi da wanda yake sa a tsaye to da ya san me yake faruwa da ba zai ba yake ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da yake shan ruwa din na mage ko shan ruwa ne yana masa bakin da ta yi ka ce abu zai ba wanda ya haka sai ce to wanda yake ta sharri ya sa maka shine kenan lokacin da kake sha a kai kare ka kai shi wato zai kare bakin da ya sha kada da Allah bai ji sai shi ne ban ta lalle sa a kai da nan nan da ruwa ya kamata sannan wanda ya sha da hannun dama dan sha da hannun ke dan da yake kada sannan idan mutum zai yi numfashi kare ya numfashi a cikin kofin sai ruwa sai ya ɗauke kan sannan ya numfashi a cikin mai sake ta haka manzo Allah yana ya kasance yana shan ruwa cikin numfashi uku sallallahu alaihi wasallam idan ya ruwa ya sha ya sha ya sai ya ajiye ya numfashi sai sake ɗorawa sai ajiye ya numfashi cikin numfashi uku kusa akwai hadisin da ya nuna ya halatta mutum ya sha cikin numfashi ɗaya kawai abin da ake cewa in ka kama dole sai ka numfashi to farko su kuma ya fito ne suna ba damu hanta to wannan duk kaga lafazi ne sai sannan abin da zaka samu abin da zanto ba kofi ne na gida riga ba kuma na azurfa ba daga duk wanda ya kaso a kofin gida da kuma na azurfa to shi ya haram ke dan da Allah ya ce mai shariba an amalla bi fil harira fid dunya lam lam yalbasu fil akhirah wa man shariba al-khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah ومن شرب في آلية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة dukkan mutumin da yake mutum fasal alhariyar a nan duniya a lafara ba zai ba duk wanda ya zai a nan wurin in bai tuba a lafara ba zai ba dukkan da ya a kofin da a ba zai su ba ba na ko ya hadisin ما بدأت تهاجم قال قال أنا بدأت أنا كرأيت من جلالة بس بدأت أقول لكن الله جل وعلا ليس لا يكره بنا أحد من قائمة هذا لا أحد من إذا يكره بنا الله إلى مدار إلى مدار تنفيذ هذا ما فقال وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل لعابكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ فليبدأ بالشمال ولتكن الجنه أولهما تلعب وآخرهما تلزم متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga dai sahabin da yake Ali bin Abi Talib kenan yake manzo Allah yake idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai yi bazalmi kalli da abin yamin to ya fara da kafar dama wa idza naza'a idan ya nufin cewa kalli yadda al-islam ya fara cire kafar hagu wal takubul yumna awwalahuma tul'an dama ita ce farkon abin da ake fara sawa wa akhiru huma kulla ita ce kan abin da ake cirewa in za ka fara sawa sai ka fara sa gafar dama sannan hagu in ka tashi cirewa ba sai ka fara cire gafar hagu sannan dama a ƙarshe wannan shi ne wanda zai sa ka kalli. Eh. Eh, ba ya gudanar da hadisi, tunda sun yi kyau sai gyara. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ما جميعا أو ما جميعا من قال لك لا يمشي أحدكم في نعل واحدة كرم في ذلك في ذلك كلمة أتا قلوك من هل تنتا كرمان كذلك في ذلك في ذلك كلمة أكفى كتب الله لك كركي في ذلك كلمة أكفى يلي العلم بذلك كل ذلك كثير أو يخلقهما بذلك كل ذلك وأتيت من رواية لا إمام الطحاوي المسلم الآخر يا نون الشيطان ليس تسير كتم لك فتاة ما تتأكد an gane su kaga sai dai ke ta a tsaye ba ka aka mata ta a tsaye sai dai ke ta ta ku gaba da ba ka aka hana ku sai ke ci ko ya da hagu ba ka sai aka hana ci ko sha da hannu hagu ma'ana al'ummar musulmi ana son ta ba kai kai kake a wurin wani ba sai kake kan ciki cikin tsare-tsarenka da ta'adunka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء عبد الله بن عمر يقول الله الله ان الله بايا كلم دكا من إذا تفاصل فدنتها كبا إذا تفاصل تعقف فدنتها كبا ya ja riga har kasa ko ya ja wando har kasa Allah ba zai kalle shi idan ko bai ja kasa ba amma ya yi kasa da idan yi to za a yi masa azaba gargadar yadda ya saka ba haka haramun ne dai tufafi na namiji idan ya saka kasa da idan sawu kuma za Allah ya ce ma asfala min al-izari tahta al-kabir fi an duk abin da ya saka kasa da idan yi cikin tufafi to da kullari ina cikin wuta wadan zai da jona hadisin da nuna wanda ya dadanta kamar ko dan girman kai sai su daga ta idan mutum da girman ba da girman kai bane ya sauki ta babu laifi duka hadisan biyu ne ko ne daban da hukunci biyu ne ko ne wanda ya dace wajen sa kasa ya fi tsanani in ya yi dan girman kai da shi nan nan yanzu ne wanda ya kafa da wajen sa ko da girman kai ko ba da girman kai kila kila ba na hafa da ba azaba ta ta fi kawanta azaba ta akwai azaba akwai tsohon ba an gare mata da aka ce za ta samu za kasa maza kuma su ɗanye nasu ne yau sai na fahimta maza su ke ga a kasa mata kuma su ɗanye nasu فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فانتم مخالفه. فتوها فتوها ابو الله ko ya za ka rubun malami da zai gasa ita malami wani ma malami da zai gasa zai gasa ita nan zai yi kafar kamfani na gasa ita wallahi da mutuwa saudiya da wadansu malaman suna suka yi aikin da su irin da ne su su da wannan ya kasa da ɗan bid'a da kai ba a yi suna da da ya kasa kenan amma miji da gida a gaban ban ka sai kuma idan kana bayyana sabbin sabbin sabbin hijira yana ba da kafar a inda suke kamar cikin da yahudi daga ciki akwai tafsir hannu cikin sallah na biyu akwai bin tufafi a kasa daga ga haka sun zama gina sun kasanta da yadda yau da kansu an mutu da suke wannan a waɗansu ɓannuka Allah ta nan bai رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا الكلام هو المواد أخرجه مسلم وعن أبي موسى بن عن أبي عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير طرف ولا مخيلة ومخيلة وقال لك كتي كساء كل واشرب كتي بجهلل كساء بجهلل والبس كطير صفات بجهلل وتثبت إن ركع في دون سلف ما تارد إن جزر بما ولا بخيلة ما كما تارد إن الفهر با هو تكبا لك أخرجه أبو داود وهو كبا وتواضع كده وعلقه البخاري لا البخاري كون حديثي حديثي لا معلق ليس هو بيان معلق باب البر والصلة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينفع له في اثره فليصل رحمه أخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه باب البر والصلة imamu bukari باب البر babu باب البر a باب البر sa babu birri wasila babu da yake magana akan kyautata wa mutane wasila da kuma sadar da zuci an karɓi hadisi daga Abu Hurairah yake manzon Allah yake man ahabba an yubta lahu fi rizqihi wanda zai yake so a yalwata masa arzikinsa wa ta lahu fi asarihi a dinkilta masa kwanakinsa falyasmur lahu to rika ta zumunci sada zumunci mabudi ne na a yalwata ba dukiyarka sannan kuma a ƙara ma wani adadin kwane su malamai suka fassara cewa wannan albarka ce ake sawa a cikin kwanakin sai da ka rinka yin ayyuka da alkhairi a lokaci kankani kaga abin da kai duk yini daya wani wanda ba kai ba bai samu barkar lokaci ba sai da yini biyu ko hudu ko biyar ba bai yi shi ba to kamar an kara ba farakin ka kenan ma'ana kana yin abubuwa ba sai yawa cikin kanin lokaci albarkar lokaci haka ba malamai suka ce waɗansu suka ce a idan an ce a kara kwanakin ya daga Allah ne ya baka shekara saba'in ka sadar da zuwa ya kara ma goma sai ne ce dan ne yamma Allah ya sha'u wa yusli wa inda ya umar kitab Allah yana shafi abin da ya gada wa idan ka da abin da ya gada wa fa alimu ma yurid ne an gane ko ya riga ya tsaro yanzu ga sabayin an baka in ka da zumunci ga kuma karin goma sai ka sada zumunci ka goma ka tana nan ba wai canjawa aka yi in ba ka sada da kuma sabayin din kuma tana nan ne ma'ana dai sadar da zumunci yana sa a yi wata mutum arziki kuma a kara masa kwanakinsa أخرجه البخاري ما ta لما قفته sa'a ayyu akhar abin da ake nufi yusa ulahu za a jinkirta masa wa asar ai ajaluhu ajalin sa kenan ajalin sa shine asarhi ai wa ayyusa alahu fi asarhi a jinkirta masa kwanakin sa ko kuma ajalin sa wa ma'anahu anna Allah yubariku lahu fi umrihi ila ta'ati wa imarati waqtihi ma yanfa'uhu fil akhirah abin nufi Allah zai sa masa albarka a lokacinsa ta hanyar gamdakatar zuwa ga ayyukan da'a da kuma raya lokacinsa da abin da zai amfane shi a lahira wa siyanatihi an tabi'i da kuma zai rinka lokacin lokacinsa ba zai tozantar da shi ba sai zai zalik cikin abin da ba amfanin lahira ba fa yabqa ba'da dhikrul jami bayan ya mutu sai ya samu ambato kyakkyawa fa ka annahu lam yamut kai ka ce babu mutu ba ana ta labarin sa da labarin ayyukansa wa min jumlati ba yahsul lahu min at-tawfiq yana daga da zai tabbata ga dan adam na dakatar. idan yayi wancan al-ilmu alladhi yantafi'u bi yantafi'u bihi min ba'di sai Allah ba shi ilimi da zai yada shi kuma a yi ta amfana da ilimin bayan mutuwarsa wa sadaqatu jariya sai Allah ya sa kuma ya sadaka jariya bayan ya mutu ana amfana da ita wal khalaqu salih ya kuma samu da na gari shi ne al-khalaq an gane ko hadisi Jubair bin Sayyid yake manzon Allah sai la yadkhulu al-jannata qati'un mai yankewa ba zai shiga aljanna ba imamu zarabi ne ya'ani qati'a rahim ma'ana yana nufin mai yanke zumunci فالله الله يقول من ينك دونك بذلك تقال الجنة ما وما حديث متفق عليه وعن المديرة تجل شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكاره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال متفق عليه وتعطي حكمة أتكلم من الله صلى الله عليه وسلم kaga tajiri amma lakin da hukka da gairu makasur wa gairu mutakallafu bi karshen kalmomi ne da kalawa da harafi daya amma ba irin wanda mutum kakale ba haka yazo afwal a cikin zantar manzon Allah ba tare da ya tsaro shi ba inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saka wa iyaye mata me yasa kace iyaye mata ai har mazan ma haramun ne saka musu to amma girman haƙƙin uwa mace ya tsare girman haƙƙin uba namiji shi yasa manzon Allah yake cewa ka kyauta mahaifiyarka ka kyauta mahaifiyarka ka kyauta mahaifiyarka ita san da ko mahaifiyarka ba ka da rigima kwarai da kuma kuna sanar da hadisin da makaranta a baya wata bayar Allah da suka rabu da mijinta suna da ƴaƴa mijin ne zai karɓe ɗan ta je ta kai ƙara wajen manzon Allah ta ce wannan ɗan nawa ciki na ita ce da kansa tun yi na ɗan ne da nan da yake zama nono na kuma nan ne abin shansa yanzu ko bayan mai abu da ubansa ya zo yana so zai kwace shi sai manzo Allah ce a bai halatta ba an ce a hafta bihi malan tanki sai kika fitin tantar ki rike danki matukar biki aure ba mun karanta wannan a baya duk wanda abin da ke nuna wa lallai uwa tana da girman haƙƙi akan ɗanta akan ƴaƴanta kuma lallai ƴaƴa ya kamata su san da wannan wa wa'adal banat Allah ya haramta muku binne ƴaƴa mata irin wanda mutanen jahiliya suke idan an haifa mutum ƴa mutum je binne ta na rai wa man an Allah ya hana kurowa da kuma roƙo man Ka kai idan ka samu naka ka rike har sun gara kanka ne kawo wato ga yi na ruwan kenan Allah ya haramta muku wannan wa kariha lakum qila wa qal ya haramta muku jita jita ne qila wa qala wa kasrata su'al da yawan tambaya abinda ake nufi da yawan tambaya irin tambayar da ba don ka fahimci addini ba sai dan ka nemi kule ko ka tambaya ko kuma wato tambayar da in ka jahilci abin da zai cutar da kai kuma in ka san shi ba zai amfana da kai ba kamar da muka tafi da mutane a nan wa iba'at al da kuma tozantar da dukiya wato a da dukiya cikin abin da ba da amfani shine iba'at al-mal mutafaqan alayhi وعن عبد الله بن عبد الرحمن او عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وأن حديثي أنكرت دجا عبد الله بن عمرو بن العاص يتي بزن الله ياتي رضا الله في رضا الوالدين يرضى الله كما تكون يرضى إياه يقول هذه ما لدي وان دواء إياه فتاة أبي هل كو سكي بدسي تو الله زي بدسي وسخط الله في سخط الوالدين وأن كو دي وغو هني دي إياه ينسى سكي فيه رضي تو الله ما زي بدسي دي وأن حديثي إمام الترمذي رضي وصححه ابن هبال والهاجر ابن هبال والهاجر كما قلت ان الدافي هكا اما دي دا آه، يد مسكينا نونا من يدود ان نفسي دا بالله دي ما نسرع دي هنا شوى رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد دي ما نسرع كما وانا حديث الوالد صحيح دي وعن انس بن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يقوم لجاره بما يحب لنفسه وما حديث شيخ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ثم أي قال أن تبالي بحديدة جارك متفق عليه abdullahi dan mas'ud ya tilaka da manzon Allah ayyu zambi adam cikin laifuka wanda ya girma laifuka ya girma yake ko da Allah ya an taja alillahi lidda da huwa khalaqak kaza ka sanya ba Allah kishiya bayan Allah ne kada ya halice ka shirka ba abin da yake girma dan haka Allah baya gafara idan mutum ya mutu da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha thumma ayyu sannan wanne kada an takfula waladak ka kashe danka khashiyata an ya'kula ba kawai dan kare ta abincinka kana ganin ta zai kama talauci sai kashe shi irin yadda mutanen jahiliya suke sun ba ayyu sannan wanne kana an tuzani bi halima tijari kace zaka yi zina da matar makwabcinka dan a cikin makwabtaka akwai aminci kuma ka nemi matarsa to wannan yana daga cikin laifuka kuma yadda waɗannan wanda hadisi ya kawo laifukan nan guda uku shirka da kisan kai da zina sai Allah ya kawo su cikin sufur furqan cewa ne ba sa yin a cikin sufur ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama هل yanzu wanda Allah لا يدعون la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna man sabati harrama Allah illa bil haqq wa la yuzlimun Allah يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بل ذاك الحديث لك الشيء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه إلى وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه من قال الله يسير ينا دقم ليفكا ما تجل ما يكتب الرجل الرجل والديه متين يبقى جمع حيبانك عن ذلك سياك تجيسي هل يسب الرجل والديه بل إيه والديه يبقى جمع حيبانك أبنى بقوله كم متين يبقى جمع حيبانك قال سيدة الله تنام زي الله يسب أبا الرجل ya je zagi wajen wani sai ya shukar da wula ba sai wani nan din ya zagi mahaifinka ka ga mutum aka zagi mahaifinka kamar kai ne kana gina mahaifinka da kanka wa yusubu ummahu ko ya zagi mahaifiyar wani fa yusubu ummahu sai wani tun ya zalama kan mahaifiyarka ka ga mutum ne kaza aka zagi mahaifiyarka kenan ashe kenan duk mutumin da yake son kar a zagi mahaifinsa shine kare zagi to dai Allah ta ba mu labarin da muka Allah ta tafi da da dan janna a guje ba dan koyar saboda ba a haka bane ba galibi ba hukunta hukunta hukunta hukunta ba wahala wannan ba su da wahala dukkan tambihat ne haka safifa insha Allah sannan ko muna son daidai biyar za a yi insha Allah mu ta juma'a ne za mu sauke saboda asabar da lahadi bi tafsir insha Allah bala na kira sallah Adamu Aminu a wajen kashin da makaranta mun magana magana Allah ba a ci malamin ke magana musamman a da ba musafaha ba haramun ba da mutum ya yi musafaha da wanda ba musulmi ba sallama dama ita take yi ba cikin musulunci saboda musafaha da ita addu'a ce قياس الإمام الفارق سواء كنا أهل السلام أو قياس الإمام الفارق da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara wa malam fahimtar alkur'ani mai girma malam tambaya ta ita ce shin idan aka samu gwamna ko dan takarar shugaban karamar hukuma idan ya yarda a zaɓi kafiri ya shugabance shi da al'ummarsa ya halatta mu mutanen gari mu zaɓe shi ita ga wasu da alaƙa da abin da muke cikin karatu ba sa ta zanto ita ce ta karshe ko dan wani ya rubuta cewa ya kamata a faɗakar kasancewar muna cikin muharram yau kuma takwas ga wata ko gobe tara ga wata ce eh, biyu goma ga wata wanda akwai azumi a gobe da jiki duk gaba daya azumi ne wanda yake mai falala dangane da azumin goma ga wata ne ranar asura kenan wanda kafin a fara azumin ramadan ma shi aka fara karanta wanda Allah ya zo madina ya samu yahudawa suna yi ita saboda mai suke suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya ce ce Allah Musa ya halakar da kuma fir'auna sai manzo Allah ya tana da hakku da Musa ne don ce ku kusanci da Allah Musa dan ka ya zanci ranar asura kuma umarni ayi shekarar karshe da zai bar duniya sai ta idan Allah kama shekara mai zuwa za mu azanci tara ga wata da kuma goma ga wata dan mu saba yahudu to sai kasance Allah bai kai shi wannan shekarar kuma ya zo cikin hadisin muslim yace mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da aka yi cikin dare yace kuma mafificin azumi bayan ramadana shine azumin da aka yi cikin watan al-muharram wannan hadisi ya cikin muslim da wannan da haka ya kawo kuma wannan azumi na tasu'a da asura wato tara da kuma goma ga wata da haka gobe insha Allah za mu tafi azumi jibi ma haka kuma ya kamata kowa je kuma ya hori iyalinsa waɗanda suke da ikon za su yi su yi ma'ana waɗanda suke da cikin halin tsarki ba wajibi bane idan mutum bai ba za a ce yayin laifi ba amma kuma zai hasarar lada wanda yake mai girma kwarai da gaske da haka yana ga yana da kyau gaban don mu tashi da azumi in ma za mu zauna mu sha ruwa gaba ɗaya zai kyau ina ga akwai shekara da muka taɓa za mu zauna mu sha ruwa gaba ɗaya kuma aka yi ruwan sama ruwa da aka kuma wani ne ba da lafiya na manta da ɗaya daga cikin biyu ya faru ala kulli halin da gaba akwai azumi da kuma jibi insha Allah wanda ya samu ya zauna ya sha ruwa to wanda ya sha a gida sannan ya tafi shi kenan za mu sha ruwa mu magarib ko mu ci gaba da karatun bulugul mana insha Allah to jibin ba kuma haka ina matsayin gaisuwa tsakanin namiji da mace wato waɗanda ba muharraman ba da kuma waɗanda su kasance muharraman ka kuma musamman akan titi wannan kaga tambaya ce mai kyau ita take da alaka da darasi tunda an yi magana mutum ya sallama shin wajen sallama ya halatta mutum ya yawa mai sallama ko ya halatta ita mata ta yawa namiji sallama ya halatta ummu hali ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana wanka ba yana ban daki tace assalamu alaikum manzon Allah ya ce wa alaikum assalam ya ummu hali wa alaikum assalam ya umma hali haka ya nasarta da haka imam al-bukhari ya babi akai cikin al-adab al-mufrad shin namiji na iya wa sallama ko mace ta iya wa namiji sallama an bayyana ko ya kuma wani babin ya kawo wani hadisin daban cewa idan manzon Allah ya samu mata yakan yi musu sallama ne ta hanyar ishara da hannu ya musu haka ya sauke hannunsa sallallahu alaihi wasallam dan haka ne idan kai wa mata sallama kai namiji baka yi laifi ba za su amsa cewa alaikum salam haka so ba idan mata suka yi wa namiji sallama ba su yi laifi ba abin da yake zai zama akwai su zuba shi da sai mutum ya kauce masa ina fata an fahimta idan akwai su zuba sai mutum ya kauce kamar matar an san su mutum da kirki wuce ba kai kuma an san mutum da kirki ne abin ta a wancan salamu alaikum to kaga a nan gudu wani zai a ne kuma yawa wancan sallama ba ita ba idan akwai su zuba sai mutum ya kauce wa ta kuma saboda kare ba da dama zargi ya shiga amma haka mata suna zaune assalamu alaikum ka da kanka ka wuce wa alaikum assalam ka wuce abin ka ba komai akai malam ne in ga wannan a ba ba ba zai ba ba ta da mata ba sai in muharrama ta ko ba ta ko muharrama ta amma yana daga cikin hadisi abin da ya tabbata da cewa manzo Allah hannunsa bai taba taba hannun wata ƴa mace ba sai matarsa tun da yake sallallahu alaihi wasallam ko da mubaya'a da aka ce yayi da mata gashi yayi da maza maza bayan yayi baya zai ba su hannu amma mata kuwa bai ba su hannu ba har hindu take cewa ilimi da kai maza baya mu kai mana ba ba na maza kai musu baya a tare da muka hannu mu kawai kai magana ne Allah ya firkina wala ya zurina wala ya kasuna duk mana cewa eh mun bi mun bi ko ba mu hannu ba sai maza Allah ya kalle ta murmushi yace maganar da zan yi wa guda ɗaya daga cikin ku in ɗari ne ma haka daidai dai take je aure ba wani maganar mai hannu in ni la usafihu nisa ita ni ba na musafaha da mata sallallahu alaihi wasallam malam menene ingancin wannan hadisi kuma dan Allah cikin wani littafi za a samu hadisi shine farraqu baina ansasir rijal wan nisa farriqu min da ga a cikin littafin ihya wa sunna ko da wani littafi da manta za mu san ingancin su ba eh na taba ganin su eh amma ingantacce ne ba shi da abin da su suke tambaya ba sai inganta sa ba sai ke malam ina so a min cikakken bayani akan shiga ciki wanda ake yi a ranar goma ga watan ba ya da asali cikin addini bid'a ce ba ta da asali cikin addini ne ce wa ranar ciki ciki mutum da yawan irin sa gidan su za a yi lawanta wata aljanna wanda ya yi kaza za a yi kaza duk labarai ne eh, marasa asali cikin addini ba wani shiga ciki ko a ci abinci a koshi a shi shafi kwalliya ido wani zai rubutu sukan kai kara a irin mutuwa katon masaki a yayyanka albasa a cikin ana ɗiba nuna yi nuna yi al'adu ne duk gasu ne ba su da asali cikin addini na wanda ya ce mai hukuncin masafara tsakanin da da mahaifinsa addini ne wannan ya dace manzo Allah ce duk wanda ya ba ɗan'uwansa hannu suka yi musafaha an gafarta musu kana son gafara kai da mahaifinka suka yi musafaha al'adar da rubuta kila baka bada dawa ba amma addinin musulunci ya yarda tun ya musafa da mahaifinsa ka ce assalamu alaikum wa alaikum salam ka bashi hannu su gaisa an gafarta musu akwai cikin sahabbai yana jin anas dan malik ne har sayan turare yake na musamman da safe idan ya wanka ya shafa a hannunsa dai idan an yi musafaha da shi a ji daɗi saboda musafahar addini ce saboda haka ya kamata mutum ya lura malam ya sallama bayan in an fito daga masallaci fi inganci ban ya mutu daga wasu kamar a misali an da sallah an fita wani sallama wani eh ba ko hadu bane ba kai kana take waje hadu ya hanta kai masa sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam da kuma tafiya bishiya ta jira ba da sallama ya halatta halin sunna yayi wa dan shi'a sallama ko bai halatta ba idan mun dauki dan shi'a a matsayin fasiki ko dan bid'a wanda yake ko shakka ba dan bid'a ne takakkiyar bid'a ko to a ra'ayin sarki da basu su suna ganin baya da kima da zaka yi sallama sai dai in mun faɗa kamar yadda muka faɗa da su cikin karatu yawa ko maslaha ta jawo shi kan tafarkin suna ka kautar da shi daga kanshi shi an kusa da yake to malam yaya masu irin manyan tarjin nan mai laya za ka iya masu sallama duk da yake da waɗannan duk da yan bida ne duk yan bida ne da tarbi babu shi cikin addini asalin tarbi daga addinin buda ne da yahudanci waɗannan addinan guda uku da addinin buda da addinin yahudanci da kiristanci duk suna tarbi sai ku sabai sa a wajen jahilan musulmai ke amma za mu a musulunci kwata kwata za a gaba yaman yana suna su ma jigida guda za ka yi to ma da mutum yanzu mutum wasu na har mai kwaya dubu na wanda ake wani da shi da daddare a can a masa turare na kiran aljanu kaga ba da asali cikin addini maza Allah ce da mutum zai kirga tasbihi da dan yatsun su la ya muhammad musan da kafin yawmal qiyama yatsun za su masa kira ranar tashin kiyama malam dan Allah ka taimaka ka yi nasiha akan haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabci mai girma ne tunda maza Allah cewa jibril bai gushe bai na mun wasiti game da makwabtaka har sai da ya tsammanin makina. za a saukar da wahayi a ce makwabci na iya cin gadon makwabcinsa ba ka kowane makwabci akwai bukatar ya kare na makwabtakar makwabcinsa kare ce shi kare zalunce shi in ya ga abin da zai amfane shi ya faɗa masa in ya ga abin da zai ce shi ya faɗakar da shi tun kafin ya cuce idan abin farin ciki ya same shi kare masa bakin ciki ya taya shi murna idan abin damuwa ya same shi kare rinka dariyar keta a'a damuwa ta same shi yana masa dariyar keta bai dace ba je ya taya shi je. ya nuna masa alhinin abin da ya same shi wannan duk cikin tsari na musulunci kuma idan ya ga yana cikin wani hali na gayyara ba sai ya roƙe ka ba kai da kanka zaka tallafa masa abincin sa suturar sa da abin da ya kamata ka bashi kuma manzo Allah ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min aka ce wanne yace allazi la yu'min jaruhu bawaiqa wanda duk makocinsa ba zai iya amintuwa daga sharrin sa to bai da imani a wani hadisin ya nuna dukkan mutumin da ya kwana a kauce makwabcinsa kuma ya kwana yana jin yunwa kuma ya sani kuma bai da imani to duka waɗanda ababe ne da ya kamata mu kiyaye da wani haƙƙi yan uwan da wata ne malam shan taba za ta shiga cikin ibaatul mal ko da ka to an ba su da wani amfani sai cuta bayan kasancewar ta haram ce kuma kaga akwai tozaltar da dukiya kenan aburar din da ke cikin taba cutar wata tana da yawa na farko dai ko a yanzu a talabijin sai a gama tallata a talabijin kuma sai a ce waye ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya tana wani dinka cewa lallai ta ba hatsari ne ga rayuwar dan adam a duk tuka da magana to ko hana tallar mana haka to kaga tana cutarwa duk likitocin duniya kafirai da musulmai sun yi ittifaki kan cewa ta ba tana cutarwa ita ba maganin yiwa ba ita ba maganin kishirwa ba ita cuta take kawo ma khabisa ce min khaba'is kada haramun tunda fuskar annabi shine cikin asrar da lajina يهل الله الطيبات ويحرم عليهم الخبائث wanda ta ba tana cikin khaba'is da kuma walakantar da zuciya cikin abin da baya da amfani sai dai cuta eh mace za ta iya yin masama da wata mace babu laifi tana ba da har yanzu ka tambaya mace za ta yi wa mutum riga mun gama